wannan mawdu'i na lasar yau yana da matukar mahimmanci wato tarbiyya da irin ababen da suka kawo taɓarɓarewarta da kuma hanyoyin da za a bi domin a sami gyara game da ita kusan lasar za ta shafi ƙidaya ne da ƙididdigar sabubba da suka kawo rushewar tarbiyya da kuma abubuwa na zahiri da muke gani waɗanda za su ba da shaida game da rushewar tarbiyya da kuma shawarwari ko bayanin waɗansu hanyoyi da idan sun taimaka za a samu gyara tarbiyya a mayar ita yadda take a da farko ya kamata mu san cewa menene tarbiyya tarbiyya kamar yadda al-imam al-asfahani yayi bayanin ta'arifinta a cikin littafin mufradat na garibul qur'an yace insha'u shay'i halan fa halan ila haddi tamam insha'u shay'i halan fa halan ila haddi tamam kafa abu zango bayan zango mataki bayan mataki har ya kai ga kamala har ya kai ga cika wannan shine tarbiya kulawa da abu tun daga zangonsa na farko na biyu na uku har ya zuwa lokacin da zai sami kamalarsa wannan shine hakikanin tarbiyya a ce tarbiyyantar ɗa ko ya na nufin kulawa da shi tun daga zango zango na rayuwarsa har ya kai ya samu kamala kamala ta tunani kamala ta hankali kamala ta sanin ya kamata dole akwai al'amuran da za a yi har kafin yaro ya kai ga wannan wannan shine hakikanin tarbiyya to amma menene mazahir da zamu gani a zahiri waɗanda suke nuna mana cewa a hakikanin gaskiya tarbiya ta rufe ko tarbiya ta lalace akwai al'amura da dama waɗanda samuwar su ke nuna tarbiya ta lalace abu na farko hukukul walidain bijirewa iyaye da 'ya'ya suka yi da yawa daga cikin 'ya'ya sun bijire ma iyayensu sun kangare musu ba sa jin maganar su ko faɗansu sannan ƴaƴan ba sa tausaya wa iyayensu ko da iyayen sun gajiya ta fuskar shekaru sawa'un wannan iyaye maza ne ko mata wannan wanda yake abu ne na zahiri kowa zai iya nuna shi da yatsa babu wata unguwa babu wani kwararo fate sai ka sami ko da kangararre ɗaya ko biyu cikin yaranmu maza ko mata sannan abu na biyu rashin girmama na gaba a da mun tashi muna yara ƙanana idan mutum ya yi laifi a unguwarsu dattijan unguwa guda ɗaya ya isa yin ladabtar da kowane yaro a kwararan a lungun a unguwar amma a yanzu kana tare da wanka ko kaninka baka isa ka ladabtar da 'ya'yansa ba shi ma bai isa ya ladabtar da naka ba inda za ka kama ɗa daga cikin 'ya'yan ƙannanka ka ce za ka ladabtar da su don sun yi wani abu na rashin ya kamata a gaban mahaifinsu mahaifiyar yaron za ta gaigaya ma bakar magana a matsayinta na babban wa ko ba tare da shi mijinta ya ɗauki wani mataki na ladabtar da ita ba da haka sai ya kasance ba wanda ya sai tsawatawa dan kowa kowa yana ji da nashi ne shi kadai wannan rashin girmamawa da yara suke wa wato ainihin na gaba da su waɗanda suka tsara suka fuska shekaru wani abu ne da ke nuna rushewar tarbiyya domin a cikin tarbiyya ta addinin musulunci akwai mutunta na gaba manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce yace laysa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana ba ya daga cikin mu dukkan mutumin da baya jin tausayin na kasan cikin mu sannan baya mutunta babba daga cikin mu sannan ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa yana daga cikin ganin girman Allah girmama mutumin da yake da furfura da kuma girmama masanin alkur'ani mai girma a yau ba wani mutum galibi da ake mutunta shi saboda fulfularsa yara ba sa girmama shi kawai don wannan in baya ba su wani abu na duniya da suke bukatan samu a wajensa sannan matasan mu ba sa mutunta wani mutum kawai don kasancewarsa hafizin alkur'ani ko masanin alkur'ani mai girma wanda wannan dukkanin su alamomi ne na rushewar tarbiyya abu na uku ta'amuli da kayan maye shaye-shaye shan giya zukar tabar wiwi shan sholiso shan dukkan wani abu wanda tunaninka zai kai gare shi da wanda tunaninka ba zai kai gare shi ba dan kawai mutum ya bugu dan kawai mutum ya fita daga cikin hayyacinsa tsammaninsa wannan shine abin da ke nuna wato hulewa da kuma samun hutu tare da shi wanda uwa ke bani labarin cewa ya samu ɗansa mashaya suna tattaunawa da juna kowa yana tambayar ɗan uwansa me ya taɓa sha kowa yana lissafawa ya sha giya ya sha wiwi ya sha kasholusho ya yi kaza sai dan ya ce masa ka taba jika ko da tururuwa ka sha yace ban taba sha bai ce to da sauranka ma'ana an kai matsayin da dan adam zai samu hoda da ake sanya wa kwaro ya mutu ya jika sai ya sha wani ya kada bula ya sha waɗannan al'amura abu ne waɗanda suke a fili a yanzu akwai wurare da dama wanda an riga an san cewa akwai dillalan tabar wiwi ba wanda ya sai kama babu mamaki ka je kama suka tarar cikin dillalan ma akwai wani jami'in tsaro a wannan wani abu ne wanda yake a sarari wanda wannan shi ma shaida ce kan shaidu da ke nuna cewa tarbiyya ta rushe abu na hudu yaduwar zina wato a cikin mu da ƙauyukanmu zina ta riga ya ta yadu ba kuma sai ma'aurata ba wai kuma sai wanda ba su da aure ba hatta ma'aurata akwai waɗanda su saboda zinarsu ma ba sa yi da kowa sai da mata aure sun kai wannan matsayin da su ba za su yi zina da karuwa ba ko wanda aka ce lalatacciya ce ta kaɗawa kanta ƙararrawar za ta yi alfasha sai wadda take ma tsararra matar aure da ita za su yi zina akwai gidaje na zinace-zinace irin lodge din nan da ake ginawa kawai a sa dakuna a ciki a sanya ma'aikata mutum ya zo ya kama haya awa daya ko awa biyu ko kwana ko sati ko wani abu makamancin haka gwargwadon dadewar da mutum zai yi gwargwadon farashin da za a dora masa lokacin da mutum ya zo da mace ba a tambayar sa ce abinda ba ya firin shi ne duk wanda ya zo da mace wajen an san ba matarsa ba ce ya ɗora waɗannan sun yawa a cikin galulukan mu a nan Kano akwai su a waɗansu ƙauyuka na Kano akwai wai ya kai matsayin dan saboda lalacewar mu idan ka je kasuwannin ƙauyen mu irin wanda suke ci rana rana kasuwar da ke ci Lahadi ko Litinin ko Talata ko Laraba irin yadda mutane ke kai haja ta kasuwanci su sayar haka karuwai suke zuwa su yi ɗakuna na zana su shimfiɗa su a ciki irin ta tafi da gidanka su zauna a waje ana zuwa ana ba su kuɗi ana yin zirin su wannan a kasuwannin mu na kauye duk akwai waɗannan wani abu ne wanda ba za ka iya ta shi ba ba zai yi daɗi ba ka ambata ka ce kasuwar gari kaza da kasuwar gari kaza da kasuwar gari kaza dan kan ƴar garin su ce ka zage su ku kaci mutuncin su amma mutane je su ba da shaida kuma ku tambayi likitoci da suke aiki suke yin nazarin yaduwar kwayar cuta ta HIV za su bayyana maka mashahuran garurrukan da ake ganin wannan cutar ta yi kaka gida a cikin ƙananan hukumomi na jihar Kano za su bayyana maka wannan idan ka je ka bincike su to kaga yaduwar wannan abin da ke nuna rushewar tarbiyya sannan abu na biyar na gaba daga cikin abubuwa da ke nuna rushewar tarbiyya yaduwar luwadi a tsakankanin mutane wai ta kai matsayin ɗa namiji zai tsaya a bakin titi a zuwa ɗauke shi da mota a yi wannan da shi irin yadda mata karuwai suke tsayawa a bakin titi namiji ya dauke su kuma a nan cikin gari akwai titunan da ake ba da shaidar idan ka ga ɗa namiji a wurin a tsaye daga karfe kaza zuwa karfe kaza dama ya tsaya ne dan saboda abokanan fasikanci irin nasa zo su ɗauke shi tafi da shi akwai manyan mutane da suke ɗaukan samari su yi musu hidima su sai musu ababen hawa su gina musu gidaje su kai su waje su ba su dukkan kayan alatu dan su yi irin wannan fasikancin da su duka waɗannan ababe ne da ke nuna rushewar tarbiyya sannan abu na shida kuma yaɗuwar sace-sace tun daga satar takalmi a masallaci da satar tinkiya ko kaza a kwararo ko lungu har ya zuwa ga fasa gidaje har ya zuwa ga ƙetare katanga har ya zuwa ga abin da ya fi wannan muni waɗannan al'amura ne sun riga sun yaɗu a mu, ko in ce a tsakankanin mu. sannan kuma abu na bakwai shine fashi da makami wanda galibin waɗanda suke fashi da makami ɗin sai ka samu matasa ne yan kasa da shekaru talatin galibi shekaru ashirin ashirin da biyu ko ashirin da biyar ko na a makamancin haka dan kankanin lokaci ba a fi sati ko na a makamancin kwanaki makamancin haka ba wani dan uwa aka je aka shiga gidansa aka yi masa fashi karfe tara a nan nan kwandila karfe tara na dare yace dukkan yan fashin maganar da suke yi da shi tunda sun ɗauki lokaci mai tsawo a gidan suna binciken shi suna binciken matansa me ya mallaka mai matan suka mallaka yake dukkanin su Hausa suke tatacciyar Hausa kuma hasali ma da yake da suka yi barazanar kamar za su kashe shi yace a ah, to in har ba ku jin tsoron Allah ba sai ku kashe ni ba Allah riga ya kaddara wata sai ke suka kana nufin mu ba musulmi bane ba mu din arna ne aka taimaka wai su din ai su musulmi ne sauran to kaga wannan ababai da a shekaru ashirin da suka wuce idan ka an yi fashi da makami sai a sashin kudancin kasar nan ba dai a sashin arewa ba in ka ga an yi a arewa kuma galibi za ka samu wato ainihin yan tirani ne da suka zo daga can suke yi amma a yanzu ƴaƴayen suke yi kuma yake cewa daga ganin yadda aka shiga gidan daki da wuraren da aka je aka shiga a gidan to ya tabbatar cewa da wani ne wanda yake dangantaka da shi aka hada baki kuma shi wannan wani wanda ya san ko ina a gidan kawai kai tsaye wuri kaza ke nufa da wuri kaza yace ya sanya wato ya shiga burtu ya sanya abin nan A ya ya rike fuskar shi sai da ba za a gani ba sai idanunsa to dukkan waɗannan ababai ne waɗanda da babu su a cikin kasashen mu sannan abu na takwas ha'inci kaga can gurin ka iya cewa waɗancan lalatattu ne waɗanda suke mashaya da ƴan kwaya da ƴan daba suke waɗancan al'amura amma ha'inci kuwa ba wani mai gida da yake da yara hudu ko biyar face yana jin tsoron su duka su ha'ince su ko hudu daga ciki ko uku daga ciki saboda kowa ya koyi ha'inci ba wanda yake zama da ubangidansa zama na fi sabilillah shi ma da wuya ka samu mai gidan da yake zama da yaransa zama na fi sabilillah kowa na fakar idan dan uwansa ne ga ya zai yi ha'ince shi ya ga ya zai yi fice shi ka dauki yaron ka kai shi kasuwa yana kokarin ya zai yi fice ka wannan abu ne da yi yaduwa ta kankanin matasan mu sannan abu na tara rashin tausayi rashin jin kai a tattare da matasanmu ba irin yadda da za ga cikin matasanmu akwai tausayi da jin kai jin kan nan ba ga mahaifansu kadai ba ga yayyen mahaifansu kannan mahaifansu dangi makwabta ka hatta iyayen abokanai mun tashi muna girmama iyayen abokananmu dan muna ganin baban abokinka aboki wato babanka ne mahaifiyar abokinka kamar mahaifiyarka ce a halin yanzu babu wannan tsakankanin matasanmu sannan abu na goma wato san kai ta yadda kowa kawai kansa yake tunani baya tunanin wani sai kansa idan wani alkhairi ne ya samu shi kadai in wani sharri ne to shi ya kubuta daga wannan sharri shi kadai dukkan sauran jama'a su shiga ciki shi bai damu ba ko ba wanda yake tunanin daukan wata mas'uliya wato ya dauki wani nauyi na wani wanda ba nashi ba a karan kansa nauyin kannansa mata ko kannansa maza ko iyayensa da suka gajiya suka tsufa sau kwana biyu wannan wani abu ne wanda ya kaka gida daga kanin matasan sannan abu na wato ainihin na sha ɗaya zama na kashe wando da zama na sama babanci babu wata unguwa daga cikin unguwanninmu face sai ka samu dandalin hira wurin shakatawar matasa masu hirar safar daban ta yamma daban wanda za a sanya bentuna hudu ko biyar ka ga sun cika da matasa yan shekaru sha biyar sha shida ashirin da biyar wanda ba sa aikin fari ballantana na baki ba abin da ake tattaunawa a kai sai tattaunawa game da kwallon kafa game da shirme game da waɗansu ababai waɗanda mutumin da yake da manufa a rayuwa baya mayar da wannan abin tattaunawarsa dare da rana safa da yamma sannan abu na sha biyu wato makauniyar biyayya ga dukkan abin da ya zo daga yammacin turai ta yadda kowa so ke kwaikwayi turawa in ma cikin yanayin sanya tufafin in ma cikin ɗabi'unsu da halayyar su ta cikin yanayin yadda suke yin magana komai namu gaba ɗaya wato idan ka kalli matasan wato kamar fotokofi ne na matasan America ko wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai tun daga tufafi har halayya da ɗabi'a sai yan kaɗan ne daga cikin waɗanda za ka samu wai tufafinsu tufafi na musulmi ƴaƴan musulmi ɗabi'a su da halayya halayya da ɗabi'a irin ta ƴaƴan musulmi wato gaba ɗaya an riga an canza kwakwalen da tunanin mu sannan kuma abu na goma sha uku yanke zumunci ta yadda za a ga mutum babu ruwan shi da yan uwansa kawai yana tunanin kansa da shi kaɗai. ba zai iya maka bayanin danginsa na wajen uwa ko danginsa na wajen uba ba ba wai ya ziyarce su ba suna wani gari hatta waɗanda suke gari ɗaya a wata unguwa ba zai kai musu ziyara ba ba ma ya ziyarce su ba ko da gari ɗaya suke ya san su ma cewa wane da wane da wane da wance 'ya'ya ne ga wan mahaifina ko kanan mahaifina ko wan mahaifiyata ko kannan mahaifiyata babu wannan dangantakar kusan zumunci ya riga ya yanke a tsakankanin al'umma sannan kuma a abu na sha hudu yaduwar jahilci da karancin karatu jahilci game da addini da jahilci game da rayuwa wannan shine abin da ya kaka gida a tsakankanin matasan mu ina jin waɗannan ababai da na lissafa su wanda manufar lissafa su dai in kidaya shaidu cikin ababen da in an same su lalle waɗannan shaidu ne kan cewa tarbiyya ta rushe in kuma da za a ce a neme su a rasa to shaidu ne akan cewa akwai tarbiyya yan tsakaninku da Allah cikin waɗannan ababai guda goma sha hudu na lissafa akwai abin da yake kage ne na wa matasan mu cewa babu shi a mu ban jin cewa akwai abu guda ɗaya wanda za a ce kage yi game da matasan mu kuma a nan gurin ba wai ina zargin ƴaƴanka da ƙannanka da yayyanka duk mu duka ƴaƴanmu ƙannanmu daga cikin matasa sun samu kansu a cikin wannan hali sai dai wata unguwar ta wata unguwar sai dai wata karamar hukumar ta wata karamar hukumar wata jihar ta wata jihar dukan waɗannan al'amurra ne wato ainihin da suke nuna wato ainihin shaidu na sarari waɗanda suke nuna cewa al'amura sun kai matsayin da sai kai na lalacewa tsakankanin matasan mu cikin waɗannan ababai da na lissafa mafiya yawansu za ku samu cewa al'amura ne suke da alaka da matasa maza duk da cewa akwai abubuwan da suka shafi matasa mata to amma idan muna son mu yi bayanin keɓantattun al'amura da suka shafi matasa mata daga cikin abubuwan da ke nuna rushewar tarbiyya tabarruji wato tabarruji shine fita cikin tsiraici bayyana tsiraici nuna tsokar jiki nuna gashin kai nuna kyallin kumatu da hasken leffa ƙoƙarin yin ado domin titi ƙoƙarin yin kwalliya domin mutanen waje wannan wani abu ne da ya riga ya yaɗa tsakankanin matasan mu mata teloli sun bi salo daban-daban na ɗinkin da ke nuna tsiraiki wanda za ga hannaye a waje ƙauri a waje a wani lokaci hatta cinyar ɗaya mace a waje kuma shedan ya tsawata wa su matasa ɗin irin ayyukansu da kansu suke sanyawa irin shigar da suke yi sunaye da daga jin sunan ka san suna ne da ke nuna ci bayan kwakwalwar wanda ya sanya wannan suna a yi shiga a sa mata suna wai jahannama salamu alaikum a yi shiga a sa mata suna wai a tsokani shari'a sunan shigar kenan a tsokani shari'a shari'ar Allah shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukan waɗannan al'amura ne da ke nuna rushewar tarbiyya da lalacewarta kaga 'ya'yanmu mata sun fito cikin tsiraiki yadda manzon Allah ya bayyana cikin hadisi kasiyatun ariyat ga su da tufafi amma a tsirara domin duk wani abin da ɗa namiji zai kalla a jikin mace ya yi sha'awa an bayyana shi a sarari ko kuma an rufe shi da abin da bai rufe shi gaba ɗaya ba hasali ma ƙara masa ƙaye da sha'awa yayi to dukan waɗannan al'amurra ne da yake sun yaɗu a tsakankanin biranenmu da ƙauyukanmu sannan da yaɗuwar zinar a tsakankaninsu sannan da yaɗuwar mummunar ɗabi'a ya mace ta nemi ya mace wato waɗannan ɗabi'u guda biyu a ce namiji ya nemi namiji ko mace ta nemi mace wato munin su ya tsara munin zina domin ɗa namiji an yi masa ginin jikin da zai sha'awar ya mace haka ita ma aka gina jikinta a tsarin da za ta yi sha'awar ɗa namiji a ce namiji don ya yi sha'awar mace ba abu ne da za a ce sa bai shiga ba ko wani abu sabon zuwa mai ban mamaki abin da yake abin zargi shine a ce ya yi ƙoƙarin biyan bukatarsa ta hanyar da Allah bai shar'anta ba ya yi ƙoƙarin kwantar da sha'awarsa ta hanyar da Allah bai shar'anta ba game da matar ko ita matar game da namijin amma asalin sha'awa din ba abin zargi bane ba a shari'ance hanyar da aka bi dan biyan bukatar sha'awar shine zai zama abin zargi amma ɗa namiji ne ɗa namiji kwata kwata ba a an da ɗa namiji ba dan biya bukatar ɗa namiji ba a an da mace ba aka halitta ta dan ta biya bukatar mace da uwarta da haka lokacin da namiji ya sha'awar da namiji wato ita kanta sha'awar haramun ce ballanta na kuma abin da zai biyo baya amma dan namiji da ya sha'awar mace sha'awar ba ta zama haramun sai in ya zanto ta hanyar da ya nemi biya bukatar sha'awar ba ta hanyar aure ba ce ba to amma dan namiji ko ko an daura aure abin ya zama halal mace in ta nemi mace ko an daura aure sunan shi ma aure sunan shi lagawu da istihza'i da ayoyin ubangiji abin ba zai ansa sunan aure ba annama dan namiji zai aure ya mace ya ansa sunan aure ya ansa sunan shari'a ya ansa sunan ni'ima daga cikin ni'imomin ubangiji ya ansa sunan ya ansa sunan aya cikin ayoyin Allah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la liqaumin yatafakkarun sai zama aya cikin ayoyin Allah da namiji ya sha'awar ya kuma aure ya tabbata tsakaninsu da haka aka ce dan ɗa namiji ya sha'awar ɗa namiji bayan kasancewar ya saba wa Allah abin da yayi dabbanci ne waɗansu malamai ma suka ce yana kasar dabbanci domin ko cikin dabbobi ba kowace dabba bace ba namiji ke wa namiji a cikin ta sai dabba da take kasasshiyar dabba cikin dabbobi ko da kare namijin kare baya ce wa kare a ce lokacin da ɗa namiji je wa ɗa namiji yana martaba ƙasa da ta kare yana martaba ƙasa da ta jaki a cikin dabbobi waɗanda aka hardato ko aka kiyayo cewa namiji na cewa namiji ne kamar alade su ma ba dukkan aladu ba sai banzaye cikin aladu to a ce ɗa namiji ya je wa ɗa namiji kaga wato yana ƙasa da wannan martaba kenan sannan kuma wato idan ɗa namiji ya je wa ɗa namiji ubangiji ta'ala a jikin ɗa namijin bai yi abin da zai ɗauke wa ɗa namiji kewa ba sai a jiki kyamata aka yi abin da zai ɗauke wa ɗa namiji kewa saboda haka wannan ma sai ya zanto wato wata cuta ce wani ci baya ne domin idan mutum yana da hankali da nutsuwa kwakwalwarsa tana ba shi sako daidai to shi ne zai ji turare ya ce alhamdulillah ga ƙanshin turare ya bi ta gindin kwata mai ce kai wari nake ji ko ɗoyi to wannan idan kwakwalwarsa tana ba shi sako daidai kenan amma idan kwakwalwar mutum tana ba shi sako ba daidai ba sai ya shiga ban ɗaki sai ya rinka jin daɗin zama a ban ɗaki to kamar haka ne ɗa namijin da zai je wa ɗa namiji ya rinka jin cewa ya ji daɗi wato kwakwalwarsa ce ta toshe basirarsa da hankalinsa suka gushe tattare da shi shi yasa har zai sha'awar abin da ba a sha'awarsa ya ji daɗin abin da ba a jin daɗinsa to haka kuma idan mace ta zakewa mace yar uwarta da haka mace ta zakewa ya mace wani abu ne da shi ma ya yaɗo a tsakankanin matasan mu yan mata sannan su kansu a tsakankanin matasa mata dan akwai kangarewa iyaye da kangarewa dukkan wanda yake da jagoranci a kansu kowace tana ganin kanta ya waye za ta yi abin da ta ga dama sannan abu na biyar tsananin kwaɗayin dukiya game da 'yan mata irin na yanzu a da ne ake 'yan mata da saurayi zai je zance ya ba da kuɗi suke ɗauki kayanka amma a yanzu ita ta rinke maka lissafi na cewa tana son ta je shopping supermarket kaza dan ka bata lokaci kaza a yanzu mata ya kai matsayin saboda kwaɗayi na dukiya mu ƴan mata a yau idan aka sa turo sabon manaja na kamfanin kaza ko sabon darakta a ma'aikata kaza ko manajin darakta a kamfani kaza ko commissioner kaza a ma'aikata kaza ko farm tech a ma'aikata kaza wanda zai fara sanin su sune yan mata waɗanda suke yawo ofisoshi ofisoshi don tallata kansu wanda za a ganta da yadda ka a rike da ita idan ka bincika a jakar ba komai a ciki sai kayan kwalliya ɗan ƙaramin madubi da jambaki da hoda da jagira da kuma ƙaton littafi da adireti da nambobin waya na mutane duk inda ka je inda ake buga waya ta kuɗi za ka samu 'yan mata suka fi yawa sama da 'yan maza da an tashi daga nan gurin ko mun dare muka tashi ka tafi Naisal inda ake buga waya ta arha din nan in ka je ka kirga mutanen da ke wajen suke buga waya za ka samu biyu cikin uku su yan mata ne kuma duk matan da suke buga za ka samu ba mace yar uwa take buga ba wani saurayi take buga ko wani namiji wani lokacin wani wanda ya haife ta amma saboda tana son kuɗi suke samartaka da shi wani lokacin wani wanda ya yi jika da ita amma saboda tana son kuɗi suke samartaka da shi saboda haka yaduwar wannan wani abu ne da ke nuna rushewar tarbiyya sannan abu na shida daga tsakankanin ababen da su yan mata suke yi wanda yake nuna rushewar tarbiyya kamanceceniya da kafirai wajen tufafi mun tashi a nan a nan unguwar fage na tashi kusan a wannan tsukun idan akwai gidan da ban taɓa shigawa ba su da yawa tun daga nan gurin har ka yi yamma har ka yi nan idan ka yi nan har ka dangana da wafa idan kai nan gurin kai yamma har ka yamma maso kudu ka je har plaza kai nan gurin da wuya a ce ga gidan da ban taba shiga ba sai dai masu gidan sun manta <laughs> wannan a tsakankanin shekarun 1973 74 75 67 da wuya a ce akwai gidan da ban taba shiga ba a nan gurin mun tashi muna yara in an gama ta da siket a nan unguwar jifan ta yara ake ana cewa aljana a kabir ba yi duk wata mai mace mai karamin siket sai dai a sabon gari amma ba ta isa ta to ko da cikin fage ba ballan sana kuma ta shiga cikin badala ba zai yiwu ba matasa da suke zuwa yawon dare su sanya ket dabaran da suke irin yan cikin gari din nan sai dai ket din mutum da da dogon da su irin pantalo din nan da irin takalmin nan mai tsini irin high heel din nan sai dai mutum ya sa shi a butsun motarsa ya tsuke shi ya kudin da cikin kaya daure in ya je sabon gari ya samu wata yar kwana ya fito ya sa ya zanzaro ya shiga gidan rawa ya gama in ya gama kuma ya cire su sannan ya sawo babban riga ya sha kunu ya rike tarbansa mai ladanai ya goma cikin gari wallahi wannan duk shine abin da muka gani da idanunmu ka duba irin canjin da aka samu daga 70 wani abu zuwa yanzu 2005 ka duba irin canjin da aka samu to yanzu yan matanmu ne za su rinka sa skirt yan matan mu ne za su bar gashi a kwaye yan matan mu ne suke kona gashi yan matan mu ne za su bar farce zako zako kamar kyanwa sannan bayan an bar farce din zako zako sannan kuma a yi masa tanti baki ko ja ko wani kala daban ka duk wannan ɗabi'u ne na kafirai sannan kuma a sanya takalmi wanda yake mai tsini da tudu sannan kuma a je a aske gila a je a sassake ya hakora wai dole sai ta yi wuciriya dukkanin waɗannan ababai ne wanda la'anta ta zo a kansu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito wanda yake cewa la'ana Allahu al-washima wal mustawshima Allah ya la'anci al-washima wal mustawshima al-washima wato ainihin mai kyaushawa ko mai zane wal mustawsima da wanda ta nemi a mata malaman da suke ba da misali a da idan ka duba cikin kutub na shuruhul hadis sai suke bayanin wata al'ada ta larabawa a da tun lokacin jahiliya mace za ta je a mata ado a yi design din ko a yi hoton ko a zana wata halitta kifi ko wani tsuntsu ko wani kadangare ko kunama a nan zira'in hannunta ko a cinyarta ko a ƙaurinta idan aka zana kamar da bairo ko wani abu sai kuma a sanya allura a tattaka a tattaka sai jini ya fito to sai a sanya lalle idan aka sanya lalle ko wani chemical idan ya kame a wajen to sai ya zanto abin ya kame kamewar da ko ka wanke shi ba zai wanku ba to sai malamai ke cewa wannan ita ce wakima wadda take yin wannan sana'ar ita aikin ta yi wa mutane wannan abiyata Allah ya tsine mata ita wadda ta nemi a yi mata ita kuma Allah ya tsine mata to sai mutane suke ganin wannan kamar wani abu ne da ya faru a lokacin jahiliya a yanzu sai turawa suka dawo da su ta hanya ta zamani a yanzu daidai da nan girar ido akwai mashin da suka yi mai allurori wanda zai tattake wajen a sa waɗansu kemikal sai zanto kullun idanki wato an sa miki kwalli wanda yake automatic one wanda ko kin wanke ba zai wanku ba jagira ita ma automatic wanda ba ta wankuwa sannan kuma labba su ma sai a gyaggyara su ka san wayan zuwa dan wani yayi har yayin bakin lebe ake bayan an yayi yayi na lebe wanda yake mai ruwan toka to sai kuma ake yayin bakin lebe to shi ma har allurori aka yi da wani mashin wanda zai tattaka tittitit da huku da da zafi waɗanda suka faɗa da suka ce idan ana yi wa mutum bala'in zafi amma haka za su jure a yi musu sannan a sa wani kemikal ya rana abin gwargwadon yadda yake so idan kina son ki zama brown idan kina son ki zanto kaza kalar da kike so shi zaki bara ayi miki to kaga duk wannan ya shiga cikin wancan hadisi na alwasima da almustawsima Allah ya la'ance su sannan Allah ya la'ance almutanammisat waɗanda suke gara suke gyara wato eh, gerasu su a'aske su a'aske har ta yi wato kamar wata sabon tsayuwa wajen dai kawai ai kwalliya su ma Allah ya la'ance su sannan da waɗanda suke zuwa a gyaggyara musu haƙoransu don a yi musu washiriya su ma Allah ya la'ance su sannan da dukkan wanda suke wani yunkuri na canja halittar Allah subhanahu wataala ubangiji ta Allah ya yi ki wato ba fara ba kina son ka zama fara ki ta amfani da waɗansu mayuka waɗanda za a gyaggyara ki ubangiji ta Allah ya yi ki da wata sifa wadda ke kina ganin kin rena wannan sifar sai ki je ki biya kuɗi a yi miki aiki dan dai a gyaggyara ki a tayar da tsinin hancin ke miƙe sosai sannan kuma a gyara kuma kumatunki idan sun cicciko yadda za su abin nan sannan ma a gyara muryarki yadda muryarki za ta masa ririyan murya a rinka faɗa miki nau'ikan ababen da za ki rika ci ko kina sha kuma kina zuwa likita yana duba makogarin ki lokaci bayan lokaci duk wannan rashin mutunci turawa ne suka kawo shi dan dai wai kawai a canja halittar Allah sannan kuma da da yadda suka fito da tsarin ma idan mace wato kamar kugun da ya mata girma da yawa yadda za a gyaggyara yadda za ta yi daidai wa daida dai haka duk waɗannan kokarin da gairu kalkilla da shaytan ya alwashi cewa sai na sanya mutane sun yi yunkurin canja halittar Allah to wannan ababan a hankali a hankali duk suna shigo mana ba tare da mun farga ba duk sun yi kaka gida a cikin wato ainihin yan mu sannan kuma abu na bakwai wato tallata mutunci kila wani ce kai mai domin zane suna cikin tallata mutunci a akwai waɗanda ba zane suke ba amma suna tallata mutuncin su a yau kamfanoni na yan jari hujja duk wanda ya buɗe wani kamfani wanda yake son hulɗa da jama'a duk wanda ya buɗe wata kasaitacciya haɗaɗɗiyar supermarket da yake son ya kira customers abokanan hulɗa duk wanda ya buɗe banki to babban karan su da zai jawo masa customers su ne mata matan ko matasa sababbin fitowa daga jami'a waɗanda suke da kendiri waɗanda ba su riga sun yi aure sun hayayyafa ba ballantana a ce wato ainihin yara sun canja musu fasali to su za a ɗauka aiki su za a ajiye akan kanta ita ce kaciya mai kirga kuɗi ita ce gwanin murmushi kuma za a ba ta training na musamman da wani orientation bayan an ɗauke ta aiki cikin san akwai buƙatar canja kaya akan kari kwalliya iri daban-daban sannan kuma da sakin fuska duk wanda ya shigo farkon hada ba hada idan ku da shi ki dan sakan masa fuska ki murmushi sannan kuma ki rinka sa turare mai kanshi duk wannan na ɗaya daga cikin ababan da zai sa dauke ki aiki idan ki iya wannan karuwanci karuwanci rashin mutuncin da kika iya kenan kaga wannan sallata mutunci ne a nan gurin kaga sai ta cewa ba zina take ba aiki take halale take ci to amma ba dauke ta aikin nan ba sai da waɗannan ka'idojin ko ba za a barta a wajen aikin nan ba sai da wannan ka'idojin domin inda za su dauke ki aiki a banki ko a wani kamfani na inshora ko a wani supermarket a ce ki sanya hijabi kila hadda niqabi da safar hannu da safar kafa wallahi gobe za su kore ki dan su abin da suke tallatawa suna tallata magi da sabulun wanki da sabulun wanka da man goge haƙora amma kuma ki ba da kyallun kumatunki da hasken kirjinki dan saboda a zo a sai waɗannan al'amuran in har biki haka ba za su dauke ki aiki ba to a yau da dama daga cikin mata sun samu kansu a cikin wannan halin za a zuga su cewa akwai albashi mai yawa ko a banki ko a kamfanoni na isora amma kuma sun manta da cewa in sun kirga albashin sai su ga cewa karshe sai sun yi ciko don babu yadda za a yi kina aiki a wannan waje ana baki albashin mai tsada face dole sai ya zanto kayan da zaki rinka canjawa kila kowane wata ne ko kowane wata bibi sai kin canja tufafi baki isa ba ki sanya wata atamfa so bakwai ana gani kina zuwa da ita kina ganin baki cinye ba ko baki isa ba ki sanya wata atamfa yar Kaduna daga UNTL Kaduna ko wani Cote buwa ai duk wannan ke kin san kin yi kadan dole sai irin Hollandis nan da duk atamfofi masu tsada da wani laifi na garari da wata shadda ta masifaffiyar shadda da waɗansu kaya yan kanti masu tsari waɗanda za su bi jikinki su lafi sannan har a ɗauke ki aiki akan wannan kaga wannan ka iya cewa tallata mutunci kenan wato da mutuncinta take ci ta sha kuma ta yi tufafi to wannan mun samu kanmu a cikin wannan halin sannan kuma abu na takwas kokarin gujewa aure da yawancin matasan mu yan mata suke yi saboda an zuga su cewa idan ta yi aure cikin za ta zama baiwa cikin zai kodar da ita da haka ita ba za ta yi aure ba sai ta shakata ta huta a duniyarta to kuma babu yadda za a ki shakata ki huta cikin kwanciyar hankali domin in dai kin shekaru da suka kai ki sha'awar ɗa namiji kin balaga dole ki sha'awar ɗa namiji tunda ke ba mala'ika ba ce ba wannan ɗa namijin ko na aure ko na haram idan kika ce kin guje wa aure za ki je ki tarar da na haram wani shugaban ki a wajen aiki ko kafin a dauke ki aikin ko bayan an dauke ki idan kina bukatar promotion akan kari ko idan kina bukatar a ajiye ki a garin da kike so kar a miki transfer zuwa garin da ba so dole ki bayar da kai gurin wani sannan kuma kina jin tsoron in kin bayar da kanki wajen wani kika haihu to kuma zaki za a samu rashin mutunci tattare da ke da iyayen kin jawo wa gidanku gaba ɗaya rashin mutunci to sakamakon haka ya zaki sakamakon haka sai ki rinka amfani da allurori da magunguna na hana daukan ciki to su kuma suna da side effect nasu za su haifar miki da waɗansu matsaloli a jiki za su canja miki hatta yanayin jinin al'adarki da yake zuwa kowane wata to sannan idan ɗa namiji ne kaɗai ta hanyar aure ta hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuke tare da shi sai ku shekara goma sha biyar in ki iya kula da jikin ki kiran to kamar ke kamar wato ba ke ba a ga ki a rinka tsammanin kandan ki ne saboda ki iya kula da jikin ki kuma namiji ɗaya ne amma idan zaki ki fasikanci baki isa ba ki ce namiji ɗaya ne mazaje ne da yawa duk za su kashe miki gargada cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai shiga tsufa ya kama ki wanda yake zuwa jiya ya miki daɗin baki ko ya rubuto miki wani text a cikin handset ɗinki mai daɗin karantawa kina ta maimaita shi kina nuna wa kawayen ki faga abinda mutumin ya rubuto bayan shekara ɗaya ko biyu sai shiga ƙanwar ki yake nema ke ɗin idan ganki kawai sai ya sha kunu kamar ma bai taɓa sanin ki ba ya riga ya gama da ke Dalibai da suke karatu a university za su fi kowa ba da shaida akan wannan da zarar an ɗauke su a shekarar farko dukkan ɗaliban university kowa yana rubube ne cewa sababbin zuwa sun zo kafin kansu ya waye shi kenan zai yaudare ki da sunan irin group study din nan da sunan a je a taimaka miki wajen registration da sunan a taimaka miki ki samu hostel da sunan kowane irin abu za a yaudare ki har a gama da ki daga lokacin da kika je shekara ta biyu ta uku mutumin da yau da rake din nan sai kaga kuma yana bin wata sabuwa da ta shigo cikin kandanki ke ya gama da ke kuma ɗan namiji na cutar ƴa mata akan irin wannan layin dan namiji Allah ya masa dirin jikin da zai yayi da mata hudu ko biyar ko shida ma'ana yayi yayi da ya da kanwarta da kanwar kanwarta da kanwar kanwarta har zai iya yayi da ƴarta yana nan a matsayin shi na yadda yake ke kuma ke ce zaki canja to wannan shine halin da yawanci yan mata suka samu kansu a ciki sun guje ma aure amma kuma sun fada cikin wani sarko na shedan tawa'un shayatin al-ins ko shayatin al-jin shedanin mutane da shedanin aljanu ya yan uwa waɗannan al'amura na tabbatar cewa su ma ababai ne na zahiri da suke nuna rushewar tarbiyya tsakankanin mu ya rage na mu yi tunani me kawo wannan babu wani abin da zai zo haka kawai ba tare da sababin da ya haifar da shi ba yanzu wannan cutar ce kowa ya yarda akwai wani a tsakankanin mu kuma inda za a tashi wani daga cikin masu saurare yi bayani kila zai fi gwanin cewa wajen yin bayani na manta da ababe da dama waɗanda ban kawo su ba na jahilci ababe da dama wanda wani wanda ya fi ni kutsawa cikin jama'a ya san dubban su amma waɗanda suka bayyana ne wanda gama garin mutane irina za su iya sani shi ne na faɗa amma kila inda za a samo waɗansu gayu su yi bayani to a nan gudun sai ya zanto ka ban ce komai ba to sai mu kalli wanda sababba suka kawo wannan hakikanin gaskiya akwai sababba da dama da suka kawo fadawa cikin wannan halin ɗaya daga cikin sababba halin ko oho da iyaye suke nuna wa game da 'ya'yansu ɗa amana ce a wayan iyaye ya kamata su san wannan amma da dama daga cikin iyaye sun kyale ƴaƴansu babu karatun addini babu karatun zamani babu kuma wata kwakwaran sana'a da mutum zai iya rayuwa a kai sannan bai saba yawa yaro faɗa ɗin ba tun lokacin da yake yaro har ya zuwa lokacin da ya girma ya fi ƙarfin a yi masa faɗa wannan halin ko oho da iyaye suke nuna wa ya taimaka wajen samun irin wannan waɗansu da hujjar aiki waɗansu da hujjar sana'a galibin mu mukan fita ne da safe karfe takwas tun daga ma'aikaci har ɗan kasuwa kuma ba za mu dawo gida ba kila sai karfe takwas wani lokacin har zuwa goma da dare ma'aikacin da zai taso karfe uku ko karfe hudu ko ya taso ko ya gudo daga wajen aiki kafin lokacin tashi ya yi ba yanzu lokacin fa da zai zo gida ya zauna da matarsa don ya tattauna game da makomar yaransa a'a galibi da ya taso yakan zarce dandalin da yake hira ne wurin shakatawa wajen abokanai a yi ta hira har sai bayan in isha'i har sai karfe goma ko karfe sha ɗaya sannan ya zo dare kafin kafin ya zo gida dare ya yi matar ta yi barci yayan sun yi barci da safe kuma ya riga su fita kaga wannan babu ruwan shi da yayansa baya da awa ɗaya da ya ware da yayansa cikin awanni goma sha biyu a yini to ya za a yara ba za su lalace ba mazajen su ko matansu an kyale tarbiyyar gaba ɗaya a hannun mata su suke damuwa su za su kore yaran ku tafi makaranta ko islamiyya din ko makaranta allo ko makarantar boko kaɗan ne daga cikin iyaye da suke tsayawa su cewa yara ku tafi makaranta ko ta addini ko kuma ta boko to kaga wannan halin ko oho sababi ne daga cikin sababba da ya kawo wancan abin da muke ci sababi na biyu kasawar tsarin karantarwar mu wajen ba da tarbiyya muna da nau'ikan makarantu guda uku nau'i na farko makarantun allo nau'i na biyu makarantun islamiyya nau'i na uku makarantun boko idan ka ɗauki makarantun allo babban gudunmawar da suke bayarwa ya yaro zai haddace alkur'ani ko ya haddace wani kaso na cikin alkur'ani amma ba su faye kulawa da yaro ya san ko da fassara ɗaya ta ayoyin da ya haddace ba wanda akwai bukatar sanin haka ba su faye kulawa da bangarori da dama da suka shafi tarbiya ba Allah hakika za su taimaka wajen sun mamaye awannin da yaro ya kamata inda bai je ba zai tafi wani shirman daban awannin gaba daya an sa shi a wato ainihin karkashin kabaki na alkur'ani mai girma to bangare da bincike makarantunmu na islamiyya waɗanda su kuma ake koyar da waɗansu al'amurra waɗanda suka shafi addini ko matakin farko na harshen larabci bangare na uku sune makarantunmu na boko to a yanzu a nan in tambaye ku a cikin waɗannan nau'ikan makarantu guda uku da muke da su ko mu da ƙididdigar tamu a ƙasar hausa wani nau'i ne daga cikin nau'ikan nan guda uku ya fi ɗaukan kaso mai tsoka na yaranmu a yanzu dai ko shaka ba makarantun boko sun fi adadi na yara sama da makarantun allo dan ka samu makarantar boko daya primary tana dauke da yara na kusan makarantu goma ko sha biyar na makarantun allo primary kenan banda secondary karama ko babba to kaga sauran suna waɗancan makarantu na islamiyya da na abin nan to idan ka ɗauki na allo na riga na faɗi gudunmawar da suke barowa a haddace alkur'ani amma akwai janibi mai mahimmanci na tarbiyya da karantarwar addini ko sanin hukunce hukunce na addini wanda yake sun yi karanci a ciki idan ka ɗauki makarantun mu na islamiyya wato in anan fage akwai makarantun islamiyya kamar guda goma sha biyar sha biyar ne ai za su fi sha biyar idan aka ce akwai makarantun islamiyya guda hamsin a fage ba za ka yi mamaki ba to ban tsammanin akwai guda uku waɗanda suke bin tsarin karantarwa iri da ya syllabus daya kowace makaranta masu ita ne suka tsara mata mai za a karanta ya dace ko bai dace ba su ne sun sa suna yi kuma sun buɗe, tawon a gareji ko a sauran kofar gida ko a makaranta gidan niya mai aji ta iya yin tarayya wajen abu guda ɗaya wanda shi ya fi yaduwa a kasuwa a larabci a sa bari wa biba ko a larabiyatul jadida fi najeriya wannan gidan kowa da a sa baharai ne. <laughs> wannan shi ba za ka samu wurare da dama akwai a sanya wani hadis za ka samu galibin makarantun islamiyya akwai to a nan waɗannan littattafai a yadda suke shin masana ne ta fuskar ilimi da tarbiyya suka ga dacewarsu a karantar da su a makarantun yara ko kuma da ka muka yi su littafin arba'un hadis kwata kwata bai dace da akaliya ta yara kanana ba babban ma sai wanda ya da gaske domin yaro karami dan shekara biyar shida bakwai zuwa goma ya kamata duk hadisin da zaka karantar da shi na farko ya zanto hadisi ne da kake da tabbas tabbacin inda ka ɗauko shi sahihi da cikin bukhari ko muslim ko wani littafin hadisin da ke kulawa da sahihan hadisai na biyu ya zanto hadisin kar ya wuce layi ɗaya in yayi yawa layi biyu ba da tsawo da yawa amma ɗauki hadisin inda mala waɗansu daga cikin sun je garin su abin nan firani su kuma sun shigo cikin cikinmu da idan ka lura gaba ɗaya waɗanda ba musulmi ba a Kano sun takaitu ne a sabon gari duk inda ba sabon gari ba to zaka samu cewa ba su da yawa ko a burgir ko a gama zaka samu yan kaɗan ne amma a yanzu babu wata unguwa da tafi karfin in ya mulkinsa ya kama haya a cikinta kuma ya zauna kuma ya kama ma gida wanda yake mai bene mu ko muna makwataka da shi a gidajen da babu bene kuma da safe ya fito akan wannan barandan benen da gaji sai wani tawul ɗinsa ga gashi a kirjinsa buzu buzu yana yin makil yana yana burushi yana goge bakinsa duk ana kallon sa ƴaƴan mu su rinka ganin abin da ba su taba gani ba mu mun taso ba ma ganin wannan muna yara ila wani har yayi shekaru baka rai kai shekara goma sha biyar in dai ba irin wanka a tafki din nan ko a kududdufi ba bai taba ganin kirjin wani ba to kaga anan wurin kuma kirji ne na yara zai gani yan uwansa amma sai ga kirjin katon namiji ko cinyar wani katon namiji yana yawo daga jiran wando wanda mun tashi mutum bai sai yawo daga jiran wando ba na cikin gari hatta waɗanda suke shahararren yan kwallon da aka yi a nan unguwar waɗanda idan aka je ne ko dai filin kuka primary school ko ina ne aka je aka gama training in za a dawo cikin gari lokacin magariba din nan za a sa dogon wandon na irin success din na haka babu yadda za a ga mutum ya shigo daga jeren wando yana yawo cikin gari to amma yanzu wannan ya zaka kanin mu saboda me ta kudar mu da arna sai yasa dabi'un su din muka ɗauka tasirantuwa da su sannan kuma daga cikin abubuwa da suka kawo rushe tarbiyyar mu gidajen su nema sun ba da gudunmawa mai yawan gaske saboda abin da suke nuna nunawa na nika na tsiraici wani lokacin ma na batsa sannan kuma daga cikin abubuwan da suka kawo rushewar tarbiyya a mu farmaki da aka kawo mana ta hanyar tauraron dan adam satellite wanda a da malam abubakar da shaida ne tunda makaranta allo ɗaya muka yi gidajen da muke zuwa mu kalli talabijin a daidai tsokokin inda muke ba su fi gidaje biyu ba inda akwai talabijin daga ciki akwai gidan su mala abubakar husaini shi sa muka zama abokai don mu je mu ga talabijin gaba ɗaya fa sai ka haɗa wajen gidaje hamsin ko gidaje ɗari guda ɗaya ne da talabijin kuma talabijin din tashar tana Kaduna daga can za a nuno komai idan an ɗauke ta shi kenan babu abin da ka sani a duniyarka kaga sai ka tashi da cikakke ɗabi'ar ka da ka a ba a yanzu babu yanzu za ka kirga gida uku a jere wanda babu wani gida mai satellite to waɗansu sukan yi dabara su bari mu sa satellite din na ƙasashen larabawa waɗansu larabawa sun fito turawa rashin mutunci idan ka kalli tashoshinsu dole dan ka sa satellite da kasar laraba kar ka dauka wai kawo tudun musulmi wadanda za su za su koyi larabci ba za su koya galibin su ba larabcin suke ba wani shirme suke yi yadda ka san turancin inyamurai su kuma haka suke larabcin ba sa yin grama one din wanda yake na fi sabilillahi daukanke daga sama sai shirman larabci sannan ko ma sai aka jarrabu da su sai a ce ya ai laraba amma ba sa sa hijabi su kuma mutanen mu sun dauka duk inda balarabe yake musulmi ne bayan balarabe ba dukkan su ne musulmi ba akwai kirista a cikin su yanzu larabawa a lebanon kiristan su sun kai kashi talatin zuwa talatin da biyar cikin ɗari kuma makaman gwamnati kan su suke rike da wajen kashi saba'in cikin ɗari larabawa a syria su ma population su zai kusan kai talatin ko wani a makamancin haka cikin ɗari sannan larabawa a kuwait kaga dai cikin jazirar arabiya kenan akwai kirista a ciki larabawa a kasashen dama irin su egypt akwai kirista a cikin saboda a ganin kawai mutum balarabe ne ko wata mace balarabe tana labarai ta kwaye kanta sai a ce ai laraba amma ba sa hijabi ko ba ke bace san ba arniya ce ita wannan ita ba musulma bace ba to kaga tauraron dan adam ya taimaka wajen yaɗa barna sai yadda muke ganin waɗansu ababai da da ba ma ganin su ƴaƴanmu suke ganin ababai da da ba ma ganin su musamman waɗanda suka sa wato tauraron dan adam na, na, turawa musamman waɗanda kawai ma suna nuna fasadi to kaga wannan ko suka ba ya taimaka wajen yaɗo barna sannan wani abin da ya shigo kwanan nan shine internet na ce ya shigo kwanan nan yana nufin game da mu kaga a internet wannan idan mutum ya iya shiga kawai zai bude duk tashar da ya ga dama ne ta fasadi tashar da ɗan namiji na saduwa da ya mace kana kallo a lokacin da ake abin tashar da mace da mace tashar da namiji da namiji tashar da namiji da karya tashar da mace da kare duk akwai irin waɗannan ba akwai irin waɗannan barnar duk ana gani matar da ita ba ta yi da kowa sai da doki ko da jaki namijin da ba yi da kowa sai da jaka ko da kariya irin wannan rashin mutuncin ne turawa suke yadawa galibi a waɗansu website ɗin da aka yi rashin mutunci kuma su da kansu suka yi bincike cewa idan ka kasa website da ake da su a cikin internet kashi ɗari suka ce akwai na ilimi da na menene da menene masu yawan gaske na barna ɗin kila goma ne cikin ɗari ko nawa makamancin haka amma masu shiga intanet ɗin kuma idan ka kasa su kashi ɗari suka ce kashi casa'in da bakwai ko da takwas dukkan su suna shiga wannan ɓangare ne na fasikanci ba na ilimi ba idan kana son ka yi bincike ka je duk inda wani internet cafe yake a Kano ko kan titin Ibrahim Taiwo Road ko Daula Hotel ko duk inda internet cafe yake ka je ka kalli waɗanda suke zama a wajen kuma ka ga wani website suke budewa ko ka ga sakon da suke suke karantawa ko wanda aka aiko musu ko wanda za su aika galibi za ka samu 90 da zama da 90 cikin 100 na fasikanci ne na rashin mutunci ne na wurare ne na zana da fasikanci sannan kuma abu na takwas kasawar hukumominmu wajen fitar da wani tsarin tarbiyya mai kyau abu na tara wato tsarin ba ruwanmu da addini wato ilmaniyanci ko ka ce secularism abu na goma yaɗuwar majallu na batsa wannan banda majallu na batsa ma da ake da su ka ɗauki kowane babban titi da yake kusa da wurin taruwar jama'a sai ka ga abin da waɗansu suke ci su sha da shi shine sayar da hotunan mata na tsare wanda wannan duk gashi na a cikin kasuwanninmu na binne ko na ƙauye sannan kuma abu na goma sha ɗaya wato ainihin kafofin watsa labaranmu na cikin gida wanda su ma sun taimaka wani lokaci wajen rusa tarbiyya ba tare da sun sani ba tun yaushe waye zai tuno tun daga yaushe ni dai na tuno cewa na ina ji tun 1978 ko 79 a tsarin gidan rediyon Kano kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe daga ƙasar India me ya damu da shi akwai shiri na musamman kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe daga ƙasar India sannan kuma kowane gidan talabijin a kowace rana da ya ware ta indian film ko american film to me alaƙa sa tarbiyar mu ko addinin mu to kaga wannan sun taimaka a hankali a hankali a hankali wajen zaizaye tarbiyya da bayar da wani salo na rayuwa wanda ba da shi aka taso ba a asali sannan abu na goma sha biyu ƙungiyoyi musamman ƙungiyoyin mata wanda suke karkashin majalisar ɗinkin duniya irin wanda suke cin karensu ba babbaka a yanzu a cikin jihar Bawa Kano sannan kungiyoyin yancin dan adam kamar yadda suke faɗa duk wannan sababba ne daga cikin sababba da suka taimaka wajen rushe tarbiyya a cikin kasar mu abin da zan faɗa wanda zai zama na ƙarshe ah, Assalamu alaikum da Allah a gurgurta. Abin da zan faɗa wanda shine kaso zai iya cewa na ƙarshe a cikin wannan haɗuwa tamu shine wata hanya za mu bi domin mafita. mun ji dai matsalolin da suka shafi tarbiyya ko mun ji sababbin da suka haifar da waɗancan matsaloli to ya rage waɗansu hanyoyi za mu bi domin mafita hakikanin gaskiya in ana son a samu mafita sai an yi taron dangi tsakanin jama'a kansu da kuma hukumomi farko dai iyaye su san wajibin su game da tarbiyyar ƴaƴansu wajibi ne kowane ɗaya kowane uba ya kula da tarbiyyar ɗansa ubangiji ta ce ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha hannasu wal hijara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kanku ku tsamar da iyalanku daga wuta wutar da makamashinta mutane da kuma duwatsu alaiha mala'ikatun gilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ga mala'iku waɗanda suke basu da tausayi masu tsananin ƙarfi wanda su ne masu gadi akan wutar ba sa sabawa Allah cikin abin da ya umarce su suna aikata abin da yake su yi ne wannan aya tana umarnin mu mu tsamar da kanmu da iyalinmu daga wuta to yadda ko za mu tsamar da kanmu da iyalinmu daga wuta su ƴaƴanmu wajibi ne wato ainihin mu karantar da su addinin musulunci mu karantar da su ilimin zamani ya zanto yaron ka yana zuwa karatu na zamani yana kuma zuwa makaranta ta islamiyya idan ka mamaye awannansa da waɗannan nau'ikan makarantu to kaga baka ba shi rarar lokaci na yin waɗansu ababe da bai dace ba ko na haɗuwa da waɗansu ɓata garin yara da za su lalata shi ba ya zanto da safe da ya tashi sallar asuba ba zai koma barci ba ka sa ya ɗauki alkur'ani yana bita a masallaci ko yana bita a gida kana sauraron sa lokacin cin abinci ya ci abincin safe ya tafi makaranta ko ka kai shi makaranta ya dawo daga makaranta an sa shi waɗansu ayyukan za a iya ɗan sa yaro la'asar ta yi kuma ya tafi makarantar islamiyya magariba ta yi dama ka dawo gida kana ganin ke dawo ku tafi masallaci tare da shi ka mamaye lokacin yaranka ko yarka game da ayyukan alkhairi ka baka ba ta ranar lokaci da za ta yi wani abin da bai dace ba sannan kuma wajibi ne tarbiyyantar yaro akan aƙida ta gari da halaye da ɗabi'u na gari domin karatun daban ita kuma tarbiyya da halayya ɗin daban wannan a cikin maganganunku da ayyukanku a matsayinku na iyaye a nan yaro zai koyi tarbiyya galibin tarbiyya ba karanta ta ba ake kallanta ake a aikace uba na yi uwa na yi yanayin magana idan yi magana ba daidai ba a kwaɓe shi ba kuma kawai a kwaɓe shi a hantare shi ba a faɗa masa musayarta ba kaza ake cewa ba kaza ake cewa ai kaza ba kyau wannan a aikace kenan ana baiwa yaro tarbiyya sannan abu na uku nau'anta salo na tarbiyya din domin waɗansu sukan ɗauki nau'i guda na tarbiyya da duhun yaro da yaro ya yi laifi da dake shi hakikanin gaskiya duka kaɗai ba shi zai magance matsalar ba waɗansu kuma sai su ɗauki kishiyar haka ta sakaci da lallacin yaro kullum lallacinsa ake ya ba daidai ba a lallace shi ya yi rashin kirki kuma a ba shi haƙuri to dole sai an ɗauki salo guda biyu wani lokacin a daki yaro ɗin a zane shi ya ji a jikinsa wani lokacin kuma lallaci da fuskantarwa da faɗakarwa manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana cikin hadisi cewa kula ta yabo lala inda yaro zai gani wato kaga bai yi umarni da a yi ta dukan ba amma a rataye ta yi rinka gani in yana ganin ta din zai ji a jikinsa idan ya kama a dake shi kuma to sai a kauce wa wuri wanda yake mai kima a jikin dan adam shine fuskar mutum sannan a dake shi da abin da ba zai masa sargade ko karaya ba wato dole sai dai an haɗa tsakanin uslubi na tsanani wani lokacin kuma uslubi na laushi kana ɗauki salo ɗaya kawai na tarbiya wannan wajibin iyaye ne wajibin da ya shafi hukumomi kuwa na farko dai wajibi ne wato ya zanto hukumominmu sun kula da ilimin mutane domin hakikanin gaskiya muna da ci baya mai yawa ta fuskar ilimi wannan ci baya kowa zai iya gane shi ta hanyoyi masu yawa bari mu ga misali da nan dan da ya fage mun tashi tun muna yara a nan fage dai makarantar firamare guda biyu ce da fage special firamare school sai kuma kuka a yanzu akwai ta uku to dan Allah daga 1970 zuwa yanzu shekara 35 a ce makarantar firamare guda biyu ce tsakaninku da Allah population din da fage take da shi shekarar 1970 zuwa yanzu ana 2005 ya karu da kashi nawa cikin ɗari to amma yanzu katon filin da ake da shi nan gurin filin tudu can gurin inda da da yake titin gwari sai aka raba shi ko aka fitar da shi sai aka yi mai kantuna me ya kamata da a makaranta to amma saboda rashin sanin ciwon kai na waɗanda suke jan ragamar mulkin mu a matakai daban-daban sai muka samu kanmu a wannan halin to nan banda wannan gurin kowace unguwa kaje haka zaka sani firamare din da kowane ɗaya daga cikin koyi shekaru talatin da suka wuce idan ya je ita zai gani adadin classes din su ne tun na da shekara talatin baya ba a ƙara ko aji ɗaya ba ba ballantana block ɗaya kai hasali ma zai je ga adadin classes din sun ragu wani ajin ya rushe ba a gyara shi ba wani ajin rufin kwanan ya yace ba a gyara ba ba a aiki da shi ba a amfani da shi kaga wannan ci bayan ilimi ne ko shakka babu dole tarbiyya ta ruci yadda jama'a suka karu da sai makarantu su karu su haɓaka gwargwadon haɓakar jama'a din to amma yanzu ko ka ce dukkan 'ya'ya su sanya yaran su a makarantu ba a da makarantun da za su haɗi da adadin yaran da ake da su to kaga wannan nauyi ne akan hukumomi mai girman gaske kuma za su zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama da birni da kauye sai kaga cewa ma'aikatan mu ko yan siyasar mu suna wani abin da bai dace ba yanzu nan gurin sai ka tafi kana tafiya ka hanyar Jos kafin ka fita daga jihar Kano ka je ko wani yasa ko ina ne cikin tudun wada sai ga katan gari wai sai an yi masa kofa kaman kofan mata da Allah mai amfanin ta a kofar kudu a yi kofar arewa bai amfani ita wannan kofar nawa aka kashe aka yi ta dan Allah dan me ba za a tallafa ilimi ba da wannan yara nawa ne a garin wanda suke bukatan sun samu admission su su registration ba su da registration iyayen su ba su da shi kuma sun hakura da makarantar to kaga ya kamata mu lura da irin wannan masu mulki mu su sanya izina game da wannan kulawa da janibin ilimi abu na biyu da za su kula da shi bayar da dama ta aikin yi a nan ba na nufin cewa hukuma ta bayar da aikin yi don hukuma ba wata hukuma a duniya da sai suka baiwa dukkan mutanen ta aikin yi babu ita yanzu jihar Kano da take da mutanen da ya kai miliyan goma zuwa miliyan goma sha idan an yi kididdiga ta keke da keke adadin ma'aikatan gwamnati gaba ɗaya masu karɓan albashi dubu nawa ne dubu ashirin da wani abu ne ba su kai dubu talatin ba ka gwamnati kenan ba za ta iya bayar da aiki ga kashi ɗaya cikin ɗari ba na al'umma duk gwamnatin da ta ci nasara ta bayar da aiki ga kashi ɗaya ko kashi biyu cikin ɗari na al'umma to ta ci nasara ke to me gwamnati za ta yi abin da gwamnati za ta yi a nan wurin ba wai ta ba kowa aiki ba amma ta baiwa dama ta baiwa kowa dama ya koyi sana'a wanda yake son ya yi noma to gwamnati ta tsara masa yadda zai yi noma wanda yake son ya yi kiwo gwamnati ta tsara masa yadda zai kiwo wanda yake son ya aikin kafinta da aikin wutar lantarki da gyaran mota da gyaran firiji da sauran na'urori na lantarki gwamnati ta bashi horo game da wannan yadda zai iya wannan idan gwamnati ya haka kaga kowa ta bashi wannan damar sai dai da kansa a yanzu a yau ba a gobe ba jihohin irin su oyo irin su ondo da ogun da sauran waɗansu jihohi ya kai matsayin ƙauye guda za a mayar da shi wato gonar kiwon kaji yanzu wanda suke da gidajen kaji a kano in suna son su samu iri mai kyau sai sun je ina sai sun je ibada kuma mutanen nan sun kalli wani abu su ga abu ɗaya muke takama da shi a ƙasar nan noma noma noma a yanzu sun taso da noman haikan suna yi don su ga cewa sun kai matsayin da sun wadata ba sa bukatan komai a wajen mu sai dai mu bukata a wajen su daidai lokacin da mu noman yake lalacewa saboda yan siyasar mu abinda suka dauka sana'a shine su sayi mashina su rabawa mutane su yata ba wannan haka mu suka dauka kuma dan abin kunya kaga an nuno wani gwamna ko chairman na local government yana magana Allah ta kawo gwamnati ta bamu mashina goma sha biyar shi da yake da matasa marasa aikin yi wajen mutum dubu ɗari da hamsin an bashi mashin goma sha biyar ya shiga gidan rediyo na Allah ta gwamnatin jiha ta yi kaza saboda rashin wayewar kai irin namu yanzu ba magana ce ta mashin ba fa magana ce ta yaya matasan ma za ka ba su horo na sana'o'i yanzu idan fankan nan ta lalace idan za a yi wayarin din nan idan injin nan generator nan ya tsaya idan kaza da kaza ya faru yaya za mu ya zanto duk wanda zai wannan aikin mu ne ba wani muka nemo wanda ba mu ba ya za a yi na'urar gidanka da na'urar gidana in ta lalace ba wani ne za mu ɗauko ɗan tilani ba wanda yake faɗa da addinin addininmu da mu ya shiga gidajenmu mu ne na musulmi za su yi wannan aikin shine wajibin da ke kan mu yanzu ka duba wurin noma da Allah bai wa jiha irin ta Kano ruwa kawai idan ka ɗauki ruwan tuga ka ɗauki kunci dam ka ɗauki talawa ka ɗauki ina ne wurare na ruwa wanda za a iya noma tun shekara hudu da suka wuce yusuf mai ta makura ya wani program na noma tushen arziki a voa america ya yi wani bincike da cewa filin da aka ware don yin noman rani wanda ruwan tuga zai zo ya jika wajen a yi noma ana amfanuwa da kashi biyar ne cikin ɗari tasa'in cikin biyar ba a noman ranin yanzu ba wai ruwan ne babu ba hanyar da ruwan zai zo tun ta dace ta lokacin audu bako har yanzu ba a canza sabuwa ba wani wurin ta toshe wani wurin gada ta karye wani wurin ciyawa ta fito a wannan lokacin ban mantawa a kodansu hudubobi na juma'a da faɗakarwa da muka yi da sauran malaman sunna a gwamnatin wancan lokacin sai ta ribaci wannan damar sai ta bayar da kwangila ta cewa naira miliyan hamsin a gyara wannan wurin kowa ya ji amma sai aka zo aka rinka ɗauko leburori da duba da diga da tebur ba ma daga tafi bai su za su gyara wajen sai ka je ga lebur ya haka da ƙasa ya watsa haka wa ana gyara hanyar naira miliyan hamsin saboda rashin sanin ciwon kanmu da muke da shi har yanzu ga wurin nan a kadawa din a kura din a yada din a ina ne duk ga dai ruwan ta din yana can sai dai mutum ya je kalle shi ya dawo amma dai ba amfanuwa da shi wajen noman rani yadda ya kamata ga kunci dam haka ga ina ne ga nan wajen su bagwai ga duk inda ruwa yake da albarka to duk inda ka hau kan titunan mu sai ka samu da masu bara da masu sayar da waɗansu kayayyaki ƙanana wani fulogi kaga ana maka tallar chocolate wani saurayi maji karfi yana cewa alaji a sai chocolate nace yanzu kai dan Allah na kama da in ci chocolate ni dan rufin aikin yi kuma sai kuma yanzu kai a ce kai ka kare a tallar chocolate ni na kare a cin chocolate ai ba mu kyauta to kaga wannan gwamnatocinsa ne suka cuce shi gwamnatocinmu ne suka cuce mu ya za a yi kamar matasan mu irin wannan tsaya da wannan sana'a matasa yaran inyamurai haka suke matasa yaran yarabawa haka suke na dukkan wata kabila da suke damuwa da ƴaƴansu da matasansu dan Allah haka suke mu da kawai muke mola muke bara muke sai da wani takulat da bakin titi da wani hankiti da wani eh, abin nan eh, toilet paper da aya an sa ta a cikin leda dukkan waɗannan ababe matasa sun samu kansu ne a cikin wannan hali saboda ba su da shugabanci mai kyau ya akwai shugabanci mai kyau matasa ba za su samu kansu a wannan halin ba saboda haka wajibi ne na hukumomi su ga ya za su su bude cibiyoyi na koyon sana'a kuma na gaske kuma a sanya mutane na gaske mutane na gaske yanzu ko da a ce wannan hukumar a daidaita sahu da aka ware mata wajen miliyan 800 kawai don ta wayar da kai dan Allah a ce a ware miliyan 800 suna a fagen ilimi kadai ko a ware miliyan 800 suna a kasa Kano din a eh, eh, zon daban-daban kamar hudu ko biyar ko shida ƙananan hukumomi biyar su haɗa nan bakwai su haɗa ta mun ai wata katuwar cibiya ta koyar da noma a zamanance ta koyar da sana'o'i da zamani kuma kowanne gurgurdan location din inda suke duk wanda suke kananan hukumomin rano garko sumaila wudil idan e, e, e, kibiya da sauransu bunkure kura garun malam a gaya za a yi harkar noma tunda wannan wurin na noma ne harkar kiwo kiwon dabbobi kiwon kaji kiwon kifaye ma kansu ya za a samu masana ta fuskar aikin gona din wanda suke karatu a gida ko a waje su je su cakuɗi su zauna da manoman a yi musu gidaje a can gurin a waffara musu kayayyakin rayuwa suna ba su shawarwari da yadda za a yi noma a zamanance waɗannan duk muna da kuɗaɗen da zamu yi amma sai a kashe su a sayar da babura babur din a taba da sauran waɗansu al'amura sannan wajibi ne game da shugabanni su sanya kulawa dangane da kafofin watsa labarai kaɗe-kaɗe da shakatawa su suka fi yawa a kafofin watsa labarai sama da shirye-shirye na addini sama da shirye-shirye na kiwon lafiya na wayar da kai na koyar da noma na koyar da sana'a na wani zamantakewar jama'a sai kaɗe-kaɗe shakatawa kolewa kawai shine abin da ake yi kuma ya kamata a zira ido dangane da dukkan waɗansu majallu da suke kai kawo a hannun matasa dangane da wuraren da ake sayar da hotuna na fitsara ya kamata hukumomi su yi kokarin kai dauki wajen rufe gidajen sinima wajen rufe gidaje na kallon bidiyo a unguwanni da suke lalata yara wajen canjawa masu waɗannan gidajen waɗansu sana'o'i da za su taimake su taimaki al'ummar da ba su shawara da ɗora su akan wata hanya da ma ƙara musu jari don su fito da wata hanya ɗin a madadin wannan hanya ta shirme duk kwakwalwar fa da ta iya taimakawa a kai barna idan ka gyara mata sai za ta iya taimakawa kuma a gyara sannan kuma dole ne mu zanto muna kula da kai kawo din yanci ranar da suke cikin mu wallahi duk wanda ya kalli barnar da aka yi da wannan sallar kawai da ta wuce abin zai bashi su a gidajen wasanni waɗanda suke waɗansu mallakar gwamnati waɗansu mallakar mutane masu zaman kansu ka je ka ga samari da 'yan mata to sai ka samu kuma cikin 'yan mata ɗin akwai waɗanda kamar dama saboda sallah aka je aka yi wasu maganin ɗinsu daga waɗansu jihohi aka wasu ya'yan arna me ya haɗa su da bikin sallar mu in dai ba ko ta ƙasa ba sannan kuma bincikenmu ya nuna mana suna bayar da kansu kusan kyauta-kyauta don wata kwalban lemo kadai sai mutum ya fasikanci ne ta. to kaga abinda wannan ke ba mu tsoro a ciki a wani lokaci sun fi shekaru biyar ko shida ko bakwai da suka wuce wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa aka gano cewa yahudu sun je sun hayo 'yan mata matasa a turai waɗansu daga amerika waɗansu daga turai waɗanda suke ɗauke da cutar aids sai suka shigo da su cikin wannan ƙasar da sunan yawon shakatawa suke takuduwa da samari na musulmi za su je duk wani wurin taruwa na samari irin night club din nan za su je gidajen rawa za su je gidajen shan giya za su je da dukkan wani gidajen su nima da sauransu kuma a kansu bayar da kansu kyauta ga dukkan wanda ya taya su ba dan koyo ba dan sai dan su yada cutar A sai ya zanto ɗaya ne daga cikin makaman da America ta yi Isra'ila ta yi amfani da shi wajen karya wannan kasar to a yau har nan kasar nan suna shirya mana wannan makidar inda yafi ko ina karfin musulunci shi ne Kano kuma inda ake so a yaka ne Kano da haka waɗancan karuwai na tafi da gidanka da suke bin kasuwannin kawai za ka je ka samu ba karuwai ne musulmi ba irin akwata din nan ne su suke bin kasuwannin kawai su yi bukka kaga mutanen mu na karkara sun zo sun yi layi suna ba da naira biyar ko naira goma ko naira hamsin ko naira ɗari yana fasikanci da karuwa kuma duk suna ɗauke da cutuka irin da aids dan su yaɗa wannan a kadun mu idan ya sun ba mu lata daga nan zuwa shekara goma sha biyar masu zuwa wato duk matasan mu an kassara su an lalata su ilimin mu ya an rusa ilimin mu an rusa tarbiyyar mu an kwace mulkin Najeriya daga hannun mu sannan kuma an kwace harkar noma daga hannun mu an kwace harkar siyasa daga hannun mu sannan sai su kawo rikicin cewa to a raba kasar ma kuma kowa ya huta a wannan lokacin sai ya kasance kasanka ya fito cikin mutanen da jahilai ne suka fi yawa marasa aiki yi ne suka yi fi yawa masu kanjamau cikin matasa kuma an samu kaso mai yawan gaske to a wannan lokacin ta yaya zaka yi ka gina kasa a irin wannan yanayin to dan haka a nan gurin ya zama wajibi gwamnati ta dauki matakai da suka dace a kanta a nan in ce gwamnati ba na nufin gwamnatin jihar Kano kadai ina nufin dukkan wata gwamnati ta wata jiha mai rinjayen musulmi ta gane wannan kalubale yana fuskantar mu ne gaba daya duk da cewa idan ana so a karya musulmi a Najeriya to a karya Kano fa a riga an gama da haka in wata jiha tana fuskantar kalubale to na Kano yafi yawa kuma dukkan wani shugaba a karamar hukuma dukkan wani sarki dukkan wani hakimi dukkan wani mai mulki ya ji irin wannan nauyin da ke kan wayan mu wallahi yakin da ke gaban mu ba kadan bane ba yakin ba kankani bane ba a nan nake so in yi amfani da wannan dama in rufe magana ta da abin da na faɗa ta zuwa hutubar juma'a mun ji cewa ana shirin yin taro na ƙasa taro na ƙasan da za a tattauna kan makomar wannan ƙasa ko gyaran constitution ko duba makomar siyasar wannan ƙasa shin a iya ci gaba a matsayin Najeriya ko za a raba gida biyu ko uku ko hudu ko biyar wannan dai daga cikin ajanda da suke ɓoye a ƙasa kila ba za a bayyana ta a fili ba amma cikin abin da za a bayyana a fili dai shine gyaran constitution kuma kowace jiha za ta tura da wakilanta dan a je a zauna da kuma dukkan wata babbar masarauta irin masarauta ta Kano masarautar Sokoto masarautar Borno da sauran makamantansu za su bayar da wakilan su ma waɗanda za su je domin a haɗu da wakilai daga dukkan Najeriya a tattauna kan makomar ƙasar to a nan gurin nauyin da ke kan masarautunmu da kuma gwamnatocinmu da jihohi su ji tsoron Allah su ga cewa duk wanda za su zaɓa a matsayin wakili da za a tura mutum ne dai wanda na farko yana da kishin addini na biyu yana da kishin al'umma na uku wayayye ne ba ba gida da mutum bane ba na hudu jarumi ne ba matsoraci bane ba na biyar tsayayye ne akan manufa ba wanda zai iya sayar da yancin kansa bane ya sayar da yancin mu shi Obasanjo ya je yayi taro da dukkan sarakunan kasan Yarbawa a gonarsa kuma ya ba su hakuri cewa da ya cire ID tafa ya ba su hakuri su yi hakuri amma ga abin da yake so su kare masa na bukatunsa idan an zo wajen wannan taro na kasa da haka za su iya fitowa da ajanda ɗaya mu kuma nan gurin mu tafi ba tsari za su iya turo zaratan yan bokonsu da masu kishin al'ummarsu da shugabanninsu wanda kowa ya san idan ya je abin da baki al'umma su suke so gobe sai ya koma ƙauyen su ko garin su ba mu kuma nan wurin kila gwamnatocin mu su yi amfani da wannan dama wajen kowa ya tura abokanansa ko ya tura wanda yake so ko ya tura yan jam'iyyarsa abin ya fi karfin jam'iyyar siyasa guda ɗaya abin ya fi karfin cewa abokanai na duk wanda yake gwamna fa dole ya gwamnati da wanda yake so da wanda baya so kar ka taba dauka cewa kana gwamna a jihar ka kowa naka ne dole akwai naka akwai wanda ba naka ba kuma ka iya samun mai kyau a cikin nakan da wanda ba naka ba ka iya samun lalatacce a cikin naka da wanda ba naka ba Da haka wanda zai zama wakilin jama'a amana sai da Allah ya dora wa gwamnonin mu da jihohin mu kakaf da sarakunan mu gaba ɗayan su kakaf su ji tsoron Allah su tura wanda zai wakilci jama'a mun ji masarautar Kano tun ta riga ta zaɓo wani adadi na mutane